Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan barkanmu da sake kasancewa da ku a darasinmu na biyu. A yau bayanin da zamu yi bayani ne akan desktop abin da ya shafi fiskar kwamfuta sannan kuma na biyu mu yi bayani akan yadda ya kamata ko kuma hanyoyin da ake kashe kwamfuta. So na farko dai kamar yadda muke gani idan ka kunna kwamfutar ka haka idan ka shigo cikinta za ka samu icons da yawa haka wata kwamfutar wata kuma icons ɗaya. to kaddara in ka samu icons haka waɗannan su ake kira icons duk wani abu a jikin kwamfuta waɗannan gashi nan su ake kira icons so don haka waɗannan su ake kira da icons da yadda ake buɗe su shine ko kai double click a kan su haka ka buɗe shi ma'ana double click a take kenan ka danna alamar uh, hannun hagun madannar hannun hagun ta jikin mouse ɗinka ko ta jikin uh, mouse ɗinka na jikin laptop ɗinka to ka danna alamar hannun hagu guda biyu a take so biyu a take zai buɗe maka ko kuma ka danna right click haka zai baka options ne baka option ga open nan sai ka buɗe so gashi nan ya buɗe mana cikin ba komai so wannan ita ce hanya ta farko da ake buɗe file ko ma wani irin abu ne a jikin desktop so in kana so ka buɗe abu a jikin desktop to wannan hanyoyin zaka bi ko kai double click a take ko kuma ka danna in ka zo kansa sai ka danna alamar abin nan sai ka danna ya baka option sai ka danna alamar madanna ta hannun dama right click kenan na cikin mouse ɗinka so wannan hanyoyin da ake amfani da buɗe abin nan kenan abin da yake ya shafi desktop sai ƙasa so abin da ya shafi tun daga nan haka har zuwa nan waɗannan da kuke gani wannan na ƙasan nan wannan inda mouse ina yake su ake kira tax ba? me amfanin su shine duk aikin da kake duk aikin da kake so yana nan kowace irin abu kake aiki da ita tana nan anan za ta zo ta zauna muƙaddara misali yanzu bari mu rubuta powerpoint bari mu rubuta powerpoint misali bari mu shiga misali sorry open bari mu buɗe powerpoint mu gani bari ku gani za ku ga ta bayyana a nan wajen shine amfanin tax bar bari ku gani so kun ga uh, powerpoint ta bayyana a nan gurin kun gani powerpoint ta bayyana so wannan shine amfanin tax ba duk aikin da kake da ga ya bayyana a nan yanzu wannan software ma aiki nake da ita shi yasa ta bayyana nan ita ma wannan aiki nake da ita shi yasa ta bayyana a nan so don haka duk aikin da kake shi ake kira tax ba aiki wajen da yake ajiye ayyuka so kun ga na fita ya fita so don haka idan kana son kuma akwai kuma hanyar da ake yi wajen da misali yanzu idan na zo nan ko da ba na aiki da shi in ajiye shi a ya zamto shi ne a bakin kofa ma'ana kawai ko da ba na aiki da shi ya zamto yana nan kawai na tashi ba sai na je na yi sacin ba shine zan zo kan misali yanzu mu kaddara ga wannan misali ko kuma ga wannan chrome din sai in danna right click ina so a ci chrome ta zo nan sai in danna right click idan na danna right click zan zo samu wannan gashi nan pin start pin start ko kuma in sa ta a pin to tax bar ka gani ga pin to tax bar sai ka danna za ka ga ta bayyana nan kun ga ba na aiki da ita amma kuma ta bayyana nan so ma'ana idan kawai na tashi ba sai na zo ba sai na zo nan na yi sacin opera ba kawai in na zo na yi haka na yi double click za ta buɗe mu. kun gani to wannan shine amfanin tax bar sannan ina so in cire shi ko da baka aiki da ita zaka yi jera abubuwanka a nan so don haka idan kana son ka cire kuma sai ka sake right click a kanta idan ka danna right click gashi nan on from on pin from tax bar sai ka danna kun ga ya fita to shine amfanin tax bar ko ka kawo shi amma ko ka kawo shi ko baka kawo shi ba in za zaka yi aiki da abin to sai ta bayyana nan so shi amfanin kawo shi shine idan ka kawo shi nan kawai zai sauƙaƙa ma al'amuran ka ba sai ka je kana neman shi ba duk abin da ka san kana yawan amfani da su sai ka shi tax ba ka ajiye su ko in ka tashi buɗe za ka yi so wannan amfanin tax ba kenan waɗannan kuma agogo ne duk dai za mu zo mu bayani kuma muna so mu san amfanin tax ba ne sannan wannan shi ake nuna tax view idan ka jera tax ba ɗaya biyu uku hudu ka jera su har suka cika nan suka yi yawa tax ba ɗin so anan za ka iya gani idan kai clicking zai bayyano maka gaba ɗaya tax ba ɗin da kake amfani da su misali haka kun ga muna amfani da tax ba guda nawa kaga ga guda ɗaya ga biyu guda biyun nan su muke amfani da su tax ba waɗannan ba tax ba bane so waɗannan su ake kira tax ba so don haka in zan iya new desktop so sai mu fita kawai sai mu je mu koma to idan muka koma mun koma wurinmu na da kenan so wannan shine amfanin shi wannan tax view ɗin sai nan kuma nan kuma search ne duk abin da kake so za ka iya searching ɗinsa sa mutukar kwamfuta yake bari mu ce misali bari mu ce koma mai ka rubuta in dai akwai shi a kwamfuta zai fito maka misali mu ce mu ce control panel kun ga duk abin da ka fara rubutawa a nan ko me kake nema in dai ka rubuta shi a nan za ka ga ya bayyana anan, in dai akwai shi a cikin kwamfuta wannan shine amfanin search ba sunansa search ba shine amfaninsa sannan sai wannan shi shi ake kira start menu ko kuma start button so da haka wannan start button ake ce masa button ne madanni ne so da haka sai ka danna shi idan ka danna shi kuma zai baka damammaki a nan zai baka zaɓi duk abin da kake so kai anan. nan so wannan abin da ya shafi abin nan desktop kenan abin da ya shafi fuskar kwamfuta kenan da ayyukan su da kuma yadda ake bude file sannan sai yadda ake kashe kwamfuta so abin da yadda zaka kashe kwamfuta shine kamar yadda muka sani idan za a kashe kwamfuta ba a zuwa a kashe ta ta makunnarta inda ka kunna ba a kashe kwamfuta ta gurin me yasa idan kana kashe kwamfuta ta gurin kwamfutar ka za ta samu matsala ko kuma hard drive ɗinka zai samu matsala dalili shine kamar misali kai ne kana cikin gudu kana gudu kana gudu ko wani abu ya gifta gabanka kaga kana yana gifta gabanka kaga karo za ka yi da shi karshen ta ko ka faɗi ka ji ciwo ko kuma abin ya kare ko dai makamancin wannan to ita ma kwamfuta kamar haka tana cikin aiki to ba a kashe ta ta inda ka kunna ta ma'ana ta press button ɗinta makunnar ta kenan ba a yi abin da ake yi shine ta cikin ta ake zo a kashe ta shine zaka zo start button idan ka zo start button ga power a nan idan ka zo power za ka danna shi idan ka danna power zai baka zaɓi guda uku ga sleep ga shutdown ga restart wata kuma za ta baka zaɓi guda hudu akwai hibernate a sama sai sleep sai shutdown wata kuma za ta baka zaɓi biyu shot shutdown da iya restart to idan mai zaɓi hudu ce to ka dinga shiga hibernate ya fi saboda me yasa shi hibernate duk aikin da kake ba zai gushe ba ma'ana idan ina aiki a powerpoint na je na sata a hibernate ina kunna kwamfuta zan same ta a hibernate a powerpoint ɗinta ma'ana ba za ta watsar min da aiki na ba amma na mata shutdown to sai na sake shiga to shi ne bambancin hibernate da abin nan shi kuma sleep za ta yi sleeping ne amma in ka kunna ta za ta ci gaba da inda kake amma kuma batirinka zai mutu yana kashe batir shi slim don haka duk wanda su take da hibernate sai ya dinga sata hibernate ya fi restart kuma idan kwamfuta irin ba ta sauri ko tana slow ko tana waye zaka yi mata restart ko kuma ka daura sabon software to zaka yi mata restart to wannan shine to amma kuma restart nan ba wai mai goge file ba ne irin kamar na restore da ake yi na waya ba irinsa bane so wannan shine hanya ta farko da ake kashe kwamfuta sai hanya ta biyu mukaddara misali kwamfutar ka nan tax ba akwai kwamfutar da aka samu matsala window ta ya samu problem kuma tax ba din baya amfani sai ka zo ka danna start button kai ta danna ya yi e, to hanya mafarko da zaka fara yi shine kawai zaka je kai creating button kafin ka je ka gyara kwamfutar taka zaka zo kai creating idan ka zo desktop misali idan ka zo desktop sai ka danna right click idan ka danna right click a wannan madanni ta nan dama madannin mouse ɗinka da danna dama sai ka zo new idan ka zo new ga shortcut nan anan sai ka shige shi da aka yi mata shortcut ta shut down kenan sai ka rubuta short zai ka rubuta shut down idan ka rubuta shut down so idan ka rubuta shut down sai ka yi dan yi space idan ka yi space sai ka sa minus sai ka sa minus s sai ka sake eh, space sai ka sa minus t idan ka sake sai ka sake space sai ka sa zero idan ka sa zero to wannan number wannan minus s minus t zero da ka sa to wannan shi zai ba wannan abin da kai creating shortcut din nan ya kashe ka ba shi direction ne ga aikin da zai ma ya kashe ma computer so don haka sai ka danna next muna danna yanzu muna danna finish za ku ga wannan din ya canja ya zama yanzu kuna ganin sa file ne amma mara aiki so muna danna zai canja kun ga ya canja so da haka shi wannan kun ga ya zama wani abu daban ya zama wata kamar ita ma wata software ko kuma wani application so don haka abinda za ka fara yi anan sai mu je mu bashi icon mu bashi kala ya zama kalar kashewa ce ko kuma wani kala sai ka zo kansa idan ka zo kansa sai ka danna right click idan ka danna right click anan sai ka sauka ƙasa ka zo properties in ka zo properties idan ka zo properties ga change icon za mu canja icon fuskar wannan din za mu canja sai mu zo change icon zai ce mana gashi nan choose an icon from the list or specify different file so don haka zai mu ce yes kawai okay sai mu danna to zai ba mu kun gani ga icons nan kaca kaca ana ya ba mu icons kaca kaca Computer za mu sa a ah, waye za mu sa me za mu sa anan me za mu sa nan to ga alamar kashewa nan wannan ita ce madannin kashewa sai mu danna mun yi selecting kenan mun zaɓa sai ka danna okay idan ka danna okay kun ga ya bayyana nan sai ka zo ka yi applying kana applying zai canja kana applying sai ka danna okay zai canja kun ga mun yi applying ya canja sai mu danna ok muna danna ok to shikenan mun samu makasar kwamfuta ko da babu wannan idan muka samu makasar kwamfuta ko da babu wannan a start button ka baya aiki to kana danna wannan zai kashe to haka muna danna zai kashe mana kwamfuta mu kuma ba so so haka shi wannan shi ce hanya ta biyu da za ka kashe kwamfuta sai akwai hanyoyin da ake amfani da su wajen wajen abin nan mm, wajen wajen control key misali yanzu misali nan yanzu misali nan shine keyboard din mu so idan ka danna control wata kwamfuta za ka danna mata control idan kun danna control sai ka danna alt gashi nan alt kun ga ya bayyana so za ku ga biyu suke bayyana da wannan da wannan to duk ɗaya ne su biyu ne so don haka kawai control sai ka danna alt sai ka danna delete idan ka danna delete to zai baka zai baka damar kashe kwamfuta zai baka damar kashewa so da haka ba kashewa na mu wannan ma hanya ce da ake kashe kwamfuta wata kwamfutar kuma za ka danna alt sai ka danna f4 to ita wannan ba ta da function key wannan keyboard din eh, eh, on screen keyboard ba shi da function key so da haka a jikin keyboard ɗinka akwai f4 wata kwamfutar ka danna f4 za ta baka damar da za ka kashe kwamfuta so wannan su ne a taƙaice hanyoyin kashe kwamfuta don haka muna roƙon kai ka subscribe ba kai subscribe domin duk lokacin da muka daura bidiyo irin wannan kar a barka a baya so don haka anan muka zo ƙarshen bidiyon mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu haɗu a bidiyo na gaba